الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله fata ji tabbata Allah salatu ya ce ci biya min ciwon yin ludi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. gobe guniyar ya rajar 1439 kanin da hajjiriya na ji daidai da tafo gobe ni ya march 2018 da miladiya na ya ci gaba da karatun daga littafin safwatu usulul fiqh ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala ne karatun yanzu ta ci bayana bayani ne tiyan mabadi ululumo gangani bai ca bayan mukaddima ya littafi na man kane na yi da ca ba dai mukaddima wucin man ciga wa ha za muktasar ko? na na littafi kwakwaro juro in taqaituhu min kutubi usulil fiki mi wawwa ko mi tausa daga littafi ne usulil fiqh istasartu fihi ala muhimmi almuhtaj ilayhi ana wulada bu kawai ne ana je muhimmanci gan a cije bukatu ne washtahattu fi tawdihihi maji kokari ake ni ladan najin beye li anna alhajata ila tawdihi e bana bukata ne za shi je logaye wal bayan Gangari da bayani jina ashaddu wuje tsanani gan min alhajati ila alhas wa ittisal ga na ga gaji ya kwa gaji kokoro gidan wa arjullah ta'ala me ba ku lo ba su kone latuna ali anata ce cuji taimako wasadada ce cimule kwe gboru wiyi wasu luka karabu tarikin ce cimu yayi kwai lani tuwe kone tsoba ganin ko ila yusil na tsawa lalla da je rashad be kun gore na bi wa karamihi amin wale ga litafin ya sofwatu usulin fiqi na aje litafin ne shi da bai ga muktasaru tahrir muktasaru at-tahrir muktasaru tahrir na man nakuna ibn an-najjar al mini man kwen hanabila na ji usuli yiwu na jona ngabo kiyo ngabo ibni na jari na. so littafiyan muktasaru taririn na wadda mini best littafi ne kukuro ji ne usulo maza ba hanabila na. ko ji gane ako amma da shalai wadda wani ga alkaukabul munir na. ya bi ibni na najjar ko ji gane ako so daga littafin na shiga bu alimamu sa abin jisiyo un summarize littafin ya sofuwa tusuril fiki na nan jisiyo tiyo a shamini makasidu talifo iktisaru da mu ke makasidu talifo manufa nan laiza ce jiki nan ce ka littafi nan littafin da ce gaji berkete wọ́gẹ́ ìjí bukanta àgúdù handu wọ́n àdíkí àrùn wọ́n àdílé lé wọn so man daga ní kẹkẹ́ mẹ́ jí bukanta wùsì na sukú wùsọ́ àdíkẹ́ ní wọn summarize summarize don which are come up with best summary na serve as a guide or teaching manual ya jí bukanta ina gaga àjìnà jí ganewa kára ga àdàgbà náà sọ́dà jíyà wani ko jí ganewa ko ina a a samaniya na shi man nan now man ga daga kutubu ya usulul fikiyo ke ilimi usulul fiqh ta tantu tugani wale ga asaliyan lamarin istiyadiji da sauransu dungo tun zamani a sallallahu alaihi sallar mini jo e da lo shi Jene, jeneba mu je ko umar da kiyayen Majanuwa, nuwa mu fe piwu cikin bo ne fi cikin bo fe ji sallah nga tamarragutu ragu ba ki sahabin najin ishi ya dujo ni amma nun shi wuce ga a ji ga ne nan zuwa ne biga ayya ya tafi kai na ku ja wani waje wala goje ki hannu wani taimamu ko ji ga na ko e eh, bugo izaji ta adal hakimu fa asaba falahu ajran wai ni istihadu mun ga yi ngole e daga di istihadu ta ji dede wa dilada ko mun ga di istihadu ta ci bitin wa da kiyo wa da ni amma to zamani sahabe shi a fe handuye irin na shi har be zamani ya tabi'u na shi amma zamani fe be lona le gan a alamin masud wunde makanta ci kufa lu fe wuka sunu abdullahi ibn abbas wunde makanta ci makka lu fe wuka sunu abdullahi ibn umar wunde makanta ci madina lu fe wuka sunu a tabe da kaka ko jiga ne ko zamani a ga gobe na zamani a ga gobe na sai diki ya hijazo na makka madina da sauransu ko da e ba wuce yau imam maliki dabo da ibn al-majishoni shi a na yi ago na aji sai ifi ya ilimi a jifi tutunu saboda zijo ga shi ya bai dana wuce shi ya ya fi goyi na ji a nabi gana a fai jiki a sai wo ki ya ku fogar ji zugu zai sha lari wa a jifi ago na jiki a adokwa so matsala wani jife ciya àti fẹ́ jẹ àǹfàní bẹ kí ìdí tí a rọ àrí bẹ̀rẹ̀ náà dé kí bọ̀ náà a dé náà fẹ́ àná automatically different ti rá lóga kàtí wọ́n lóga ń bá lò so makanta kúbà tí a àti jẹ madarasa alul hadisi ci jazo àti jẹ madarasa alul ra'i ci babo kú fọ́ hadisi a jà fẹ́ against asọ rai wanzu aja a ga gaji na ladi su ya ji kiyan atati na anụ confusion eh, da ta e ga na ci ci na ji ka bayanin nan e eh, na ma di fara ki wale ga ji makanta din eh, eh? ngaji thank you ngaji a ji makanta ji ngaji faruwa na. man ne ga ma ibn mahdi na wuci wuci kawasi wuci wuci bi imam shafi ga ga imam shafi ji bayani ya wi etia ke handu ya ki jino na fi ji handu no aya hadisi na sai am wani turanci zandoro ne khas Allah ta zandoci ne mutlaku yagwa ne yadu akan giwayu kashi. mai amun ya bayan lafazo amma yi ba jibin kusurzi na fabi na kiyo khasu na bayan lafazo ya khasu na wani yiwu amma kiyo amma am ga wani je application yau Ne biyan ne wani gugo amma waye waye waye da doji na biyan na mai gugo waye waye da doji a tagadi na su ko ji gana ko zane ga khabarin ahadu eluji hujja zane ga khabarin ahadu eluji hujja ko ji gane ko zanna wani tu da istisani zanne ga istisani kuji dalila eri na dikiyo wa tsami zamani wuce man ne ga Abdurrahman ibn Mali na ci imamu Shafi ga imamu Shafi dikiyo wayan na ya? so imamu Shafi ci kalita ci da gan al-risala ne ko ji gane ko so risala na ugayi litafi mafari yẹn kí o yẹn fi kí o yẹn ò sùn fíkì àmì àdìsá lẹ́yìn máa mọ̀ ṣáà fún jìnnà ko mun gane imamu shafi wuci kalita fi wuci ne ga risala ne wuka kinkicibo bu amma imamu shafi dai da shi misira su magwara yi wuri so n na wuke risala wuce wike biye gyara jiji ko ji gani ku so na imam shafi wuce ibn Suraij, wujin shara'i asairafi wujin shara'i ibn al-qattan wujin shara'i so manyan usulu shi madiya ko ka ka ka ka ka ka ina hadisi na na ji aka littafi usulu jina wagacin a risalin imamu shafi ne wujikin na littafi usulu ya bane luka na wani a risalin imamu shafi luka risalin imamu shafi kewa ga argument ne waga ga kazan ya ga kazan ya e zaga daga waga kazan ya ga kazan ya e zaga daga kazan ya ga kazan a shago kan ko shiga na ko amma su mai imamu shafi yau zai gibe laifin ilimi usulu ne mutazila shi ko ziyanewa abul hasan al-basri al-mu'tazili abul husayn al-mu'tazili da abu ali ajubai ji a shiga bai tikiyo a shiga bai da ilimin a ci ushe da filosofi ya kiyo yan mutazilanci zuma abu imamul haramaini juwaini wuci bebe juwaini ma wọ́n yí àríyù káàlì sí wọ́n tó dẹ̀ mínà àríkàwé àṣàíràṣó kó láti gane kí ne juwé ní dẹ̀ mínà pílà ne maza bai a àkídà àṣàríyọ ẹbọ́n ní mínà ne jí contribute ya thinking system da kago yẹn maza ba àṣàíràṣó náà ko ji gane ko wacce kiya ilimin usulu shegangani ash'ariyanci eji makanta ya juwaini na ga abu hamidul gazali nan wutar cibiyar biye a shari ga wutar imo da wujudu kiyo wuske kuwa ariyar ta biye yan manyu ko ji gane ko ɗaya na na ife ji faruwa na ngabe laili ne usulu ta ji kiyo complicate ya lawudojo mu ta complicate wucazo ko ji gane ko fitina ta gaggan daga yana shi nan wani ba hadisu mara to da yana hadisu ya gana ko ji gane ko sai ya zama ke shi daga jirgin ra'ayuwar lawasu wucagoga usulu wuye jin umeke ba da dalilin dole wa jiki na lawa ujana daga shaji amma even with all this a da man da ife jiki ne feri ta hari sosai aláwòsúlò àti tẹ́yìn aláwòsúlò àtà aláwọn àtìyé ke constitution ní pátá alúgbà Ko kó ìjìgá ní ọkú so wa lé gan lítúwọ̀lé ọgágbà lítàfihàn imam al-haramain al Juwayni da gazali da sauransu shi da littafin an razi shi na jakaitiyar usulonin ga kalu ta ga alul haqqi kano ce a gagawa ga ya fi nigabin alusunniti a ta mai doga alusunniti yana kwane a shari'a lazo kan nuci shiga alul hake yana kwane kiyo a shari'a ya bo ce ya ji kiyo da ke da aka juzu mu nga mallawa ga gawa ji karatu yin usulu litafi na jimo da ya sai tare litafi yin a shari'a na jan jankaliya wa yi suna ma shari'anci ya gano maɗa ko mun gayi so lani in ka littafin a takrib wani irshad ash'ari moro abdul-jabbar inda abdul-jabbar yan kan ya gane abdul-jabbar il-mutazili minar kanu abdul-jabbar minar kanu ya mutazila shi budan in ka littafi ne ga al'ummar ya ce kibonin ekeli yo usulu amma mutazilu yo so philosophy ya mutazilancin kiula da da usulu ngo jigana ko imamul juwaini ka kuna juwaini bebe na litafi al-baqillani ngo jigana ko to litafi al-umma bin naji wudi kiyo wugode wukudoloji wukudo ina suku wuci develop yan litafi oron to ganci abul hasan al-basri nítòkè da kálítà fi jẹ tí yán ẹgbẹ̀ oúnjẹ jù àmá ga Al-Burhan ya yẹ imamul haramaini Al-Mustapha almustasfa yẹ imamul gazali wọ́n lé lítàfi gúbà náà lítàfi wùcí kó jùlọ yẹ wùsùlọ àmá àṣáyìrà yìí káwọn kó yẹ jí gánà kó al'umad da almutamadi wà lé lítàfi náà jẹ lítàfi yẹn jù

al'amidi na kalita fi alika wuce su lakami al'amidi na mutu a shari ga mutu yi mo the same thing al-mustafa ya gazali the same thing wale gan na wuye kwayan bijo e kwayan mutakallimu na ji nga aja fe ga e kwayan jumuru yana e aja ji ne kiyo dalili shi aya yawan alkur'an a sunna alijima alkiyas istifaf kaza kaza a ca biyu biyan bayanin dogu fasali ubu method na gafe yuzo littafin malikiya shi na jakaiti usulun method na galopin da yau ya hana jina na jakaiti usulun method na galopin da yau ko ji fahimta ko amma at the same time a hana fushi maza bai hana hanafiya shi kunji hanyar ajan maza bai hanafi ya shi a wa usulu wata daga misalai mun ya shi abu a ga gaji birkiti abu yusufu ga gaji birkiti ko muhammad ibn hassan ga gaji birkiti yau ji yana ko zufar e, mini ji makanta abu a ya shi zikiyo a ji ga gaji birkiti so zai sha develop usulu ya maza bai hannasi ya shi na suku e ga manya na shiga ala mọ̀ pápábò yìí wọ́n jí gánà ọkọ́ àti develop a kaida from egan mẹ́ṣọ́ so method yẹ́ àhánáàfù yìí wọ́n á kéde method yẹ́ yẹ́ jù múrù karatu lítà tí ó kù karatu usulu ní ní àǹfààní gbò wọ́n pé terminology ní ṣùgbọ́n yẹ yúùsù ní káàkiri zanna fẹ́ gan-an ní ẹ̀nà wẹ̀jú fẹ̀yìntà ní káyẹ̀ ẹ̀nà tó rẹ̀ káyìntà fi lè parí malikiya da shafiya shi da ambaliya ga alfawar da alwajibu yirimi maza ba nafiya ga alwajibu yuyi alfaru da mai yuyi kaga wadda ga ni a nafiya je jinufiya wadda ya ta fiya fikiyo na walala ya kiyo mai kan a zorf ke zorfo ke zorfo Hmm? a ah, zorfu yana so ne zorfu zamani ba zorfu makani ya nawo ha no <laughs> ta zorfu ki hajji eh ana shiga envelope envelope ah, eh, ya envelope ga zorfu ga kasu ne amma ga wale roge gba littafi a hannafu ya ga zorfu kun envelope ba mai zorfu makani ba zorfu zamani ne ji

ko yana ko so eri eh, naji wage ji karatu sulunga sasa very nice guy ya wa dena ina da lura dikino wajini bibiyana wage yune no ko mun gani so wale ga ahna fuji ade so method yaji ngo diyana ko a to mu kalita fi aji etiyan e gawuncin daga bago da suku a cibe da zai ji kalita da fiye ce a je ubai da tarikai ne ya koyan shafiya ya jimhuru shi zan mai koyan a hanafu ya lawa jikin alawa ma da ke ba a ta kama kuɗi ta ni lokacin ci ga su buki shi a jaji rayuwa a cikin littafin jamu jawamiyo ko jira na ko ya jimhuru wanda ya a hanafu umar jike ba a cika mini ẹ̀kọ́ na ṣe aká fi yẹn òṣùlù náà method na imamu ṣáàtì bí yúzù náà lítàfi yẹn alìmùwàfàkátó ẹgbọ́ òǹlink tàkàníyàn òṣùlù gani bai ga yin makasidul mukallafi da gani hikima na jidajijiye min doro so na yi ko method na shi mutazila shi develop followed by asha'iraji followed by man shafi'iyya da rikitan dotiji followed by malikiya shafi malikiya hanbaliya jinin method ya dungu mu ko method ya hanafiya ji ya ya kirbi yanzu shi benin ko a cikin daga method yanzu ya jije mutaka ne kibo no mu ba wani a je method yanzu ibo a je da method na imamu a shafi bi in mm, tsayenin ko ji gane ko waga cune daga cikin gazani galibin littafi usulu na jibiyar zumaye gazani ni gaza ni galilaye ko ji gani ako galibin usulu na jibiyar zumaye gazani littafi gazani galilaye wutar gazani ma littafi manyu imamul haramai wuri kiyar guri ebo na littafi ya ga zane al-mustafanin arabi musulmarai ngoji gane ko da littafi ne ga al-mahsuli na al-mahsuli ya arazi. so al-mahsuli ya arazi, musulman ya littafi guba al-mustafanin ga zane da al-mutamar ya abu hussein al-basri ngoji gane ko the same no ya al-mahsuli ya arazi don na ne ko a cikin yamman da ne ga al-armawi nan tajuddin al-armawi wuce summarize ne littafiyan razin wuce ne ga al-masul na ce ga al-hasil min al-masul ko gana ko wuce ka littafiyan at-tasil min al-masul ya tajuddin al-armawi al-imam al-baydawi wuce bebe wucike da na daga littafiyan al'armawo to wuci kalitafi daga min hajjil wusul

na a nan imamul karrafi na a nan wula usuli sharai to serve as their own usul wale kem ne shi shayin al-imamul karrafi su kun ce kalita fiye shariyar hul usul be al'amidi ash'ari yiwu mai shafi'iyu wuci summarize ya littafin al-mustafa ya gazali da al-motamadi wuci kalitatu ne ga alika wuci sun lakaminin ko diya da ko ƙwararru to su ne ngatu da gafiyo al'amidi n'ole yawon yawon jihar da wani a da ibn al-hajib ibn al-hajib na mini mai maliki a jibu don amma ibn al-hajib na kina suku alikamu ya al'amiji na guda na uci so marai wuce yi littafi wuce ga muntahasul muntahasul wal amal fi ilmai usul wal jadal nu so marai za alikamu ya al'amiji na wuce ka fi wurin wuce gala da muktasar ibn al-hajibi wa ga guba abe muktasar ibn al-hadib al-kabir amma ne muktasar al-saghir wale guba abu mai ilimi usul babu jikiyo mu kan wale wi malikiya wale malikiya da yango ci boro bil kitabi mai shafiya shi ba da ga in the name of kiyo eh usul waya ni ibn rushdi al-hafid wuci kanisa fi ne ga daruri min ilmi al-usul Nwa ji na ko? كعب من علم الوصول ابن رشد الحسيبي نم كاد يعني انا نو وسمراي دي وجي سمراي موت دي قال متصل قال اجبد من ده ابن رشيق المالكي وجي قال تاس لباب المحصول من علم الوصول لباب المحصول من علم الوصول يوم تنمو سمراي سمراي متصفى قال قال amma mu maliki amma eh, eh, gazali na mu samar da gari ta wani kiyo mu shafiya to ibnu kudama hmm. <laughs> ibnu kudama ya ga ibnu kudama ne ibnu kudama sunna khalifi wajen ko ebo na hanabila ji eji ko kó abu alu alú àwọn orí àṣáyìràjì hàn ẹgbọ́n na jàgá àti ìdá àṣáyìràjì ń jà ko laji ganewa amma kamin ne da ka lokacin ne fa ilimiyar usulu maza bai hambali ya wula jiki ya wula biyu zuke kagoya ya mere wa ga ya biyu zuye ilimi na so da riga ke basira wani ga jiki ya tun ƙi da yi ne ta wadda ga wasu riga shagon nogo ibnu kudama wuce kalita shi ne ga raudatun naziri wajen natu almunaziri nan ake wasu usulo maza bayan hambaliyo ko ne ako so mukaddima logic mukaddimatul kalamiya wani mantiqiya ne ga zali kayan labe cha bayan mustaswanu waje ako so mariyan wuce ibnu kudamu jikiyo fi. shabayan rauzotin naziro hana bila shi le wuciye ne inda shi fe kuta kuci ɗaya ku dama a ga kila wuce ga zali kai no no no no no no no no ga mala to ba an da ci yin rauzotin naziri wa kaddi mai ilmul kalamu shi ba mu to ba an da ce wa ji an wa ne wa bare mu kuda zuciya ya ba wuce amma mainly ibn kudama ji amfani tsarin from mustafa ga zari his book ne ga kinan da zatu zuri na wajen gani ako wuto ci ji tiyo wuto ci ji ido afayin wuto ji biyu wakano littafi ne ga ma'ali musulun fiki inda hali sunnati wajen jama'a ji zani na mafi lagan da yi ji mu ko ji gani ako lokaci ki felo a cibe da man na igan alimamun mirdawi wuce kalita fi na ga ta haliru nan yau ji gane ko alimamun mirdawi na kaki nan na kalita fi na igan a ta haliru nan to a ta haliru wuce na alimirdawi nuka kana o summarize summarize from muktasar ibn al-hajibi ne kiyaman ginin gangani da usulu ibn muflih alhambali ne ji makanta yan ibn taymiya ne make je basira gando ci from litafi ibn taymiya be ibn qayyim wuci ka litafi ne gan at-tahrir ne ya al-imam al-murdawi so at-tahrir wuci nga ka ne ibn najari be be ne wuci kiyo usto da ce ga muktasaru ibn muktasaru at-tahrir muktasaru at-tahrir wuci ne ibn najari kana nga bo imam sa'id da wali tafi na ci. sai ga safuwatu usulu alfiki ne ko ya ji gane wannan ko a littafi na wacin gan ya usulu ne littafi ne gan albaharul muhit albaharul muhit ya albaharul muhit ya zarka shi badar ji la litafi nan wacce ya yi limeki wani eh ilimin usulu wani ka litafi ya shaukani na mai gari ta bi fuhuli na mainly galibi un extract extract daga litafi kici daga albaharul muhit ya badar ji a zarka shi ko ji gane ko so this is long term amma ga ce mini e eh, kama feji faruwa ibn qayyim utira e eh, gwaji gwaji ne da ila da fili ne usulo mafi wani ulawun jikiya ulawun tiyu tuluwa na madamin mo function wuce ko litafi yi labul muwakki nan an rabbi da alamin that's one number 2 ibn taymiya litafi je wani feji je wani feji tabiu yayi ne jikaka kai da najeri ibn najjar muktasar tahariro wuta ji kokaririn nan al'imamul mildawi littafin ka ce ga tahariri nan wuta ji kiyo wuta kokari irin nan alamiru suna hannu kan ta ce ga mazalikul usuli yi yana ga wuta ji kimo wuta ji kokari irin nan zamani ne zuma zuma zuma zuma shi gajin dubu zai maki ya ji kokari a laili ne ya wasu zuwa tanki wa ke digi diga ruwa na alima mu lamini shin kifi littafi nuka ce ga mu zakira nan gani ga shekha abdurrahman ibn nasir as-sa'di na mu luci ka no ne classical littafi su da je kana waye ba a definition kai wani wa ni pe definition dole ku amma sa'adi a jiki ya kunji kokarin ce wuce yau a sheik muhammad bin salim usaimin gita fi a nusuli mil mai nusuli na otu kada hannun dole wọn kàfí nusuli tí yẹ ce confusion wọn sì gbá kaluwa ko jiga na ko and up to now man ji dabo ya ji effort a di tanki hunye usulu a ce confusion na jaluwa ko ji gane ko mini ubo sa'ad ibn nasir shasari mini memba ya fat memba ya lajnatu daimu saudi abu waje ya fati irin naji sulaiman ruhaili waje the same thing idil kayyali misra in ce the same thing ka kan hatta to ajizani lidati kama alimu sulfiki inda ahli sunnati wal jama'a na wani PhD jami'at islamiyya nan da sai bai kwashi na gara alitiyofili ta a ji zalinu kada na su kuma jikiyo muje dani muje reno sai gudu sharai so iga wuce shode da wani wale gakke mine wuce zazzabi har wuce yau tumba ba ni yuzi ya ya ni sun lafu wani giyani mafi yi ba bai sakwai wa abdullah ta'ala ali ana tawassada da wasu luka karabu tariki wa fili lal huda wa rashad bi mani wa kala li yani to ko mu bi da ko goro da ciwi da darajin ali e gaji ke la la je ko goro e la la je ko goro ne yewu son e la la je ko gboro ne yeki yewu son lita ti da kai mi ka ce ga risalatu ibn mi la hadi ikhwani ne lẹ́yìn látàjí èmówò ìṣe bí àlìkíyà ìrọ̀ṣà àti ẹ̀kọ́ ìgbòrò bà ní egúsùn àmì yẹ́ mọ́ fárí máa rí fọ́tìlì húdà wọ́pẹ́ ko. wúyé wọ́jẹ́ ìlì ní ẹ̀bà kó jẹ́ ọ̀nàkó yẹ́ ẹ̀bà tí máa rí fọ́tù tọ̀ríkì ilẹ̀ yìí wọ́pẹ́ ẹ̀kọ́ náà lọ́wọ́ jẹ́ alhẹ́rì suluku zalika tariq wala no tukiyo wala no tukiyo ko wuce ya wuce no nan wita me ya ni ci ma'rifatu dar wo do wage jeje dan na jini guna ya gutu ci ma'rifatu tariq wo de ko na jigwa lo jeje wuce ne bo do gani biwi ya gutu a ci gani zugu ittinabu suluku yau ko wuce wani doya wa galabi tuyo ko yare da wuce mai wuce nona ne yan wuce an wata zan dole ne wa ba wuni sai wuce an daga gudu ne waga cin yan do ta ji ba waga cin zan do ta ji ka ba wo en yan ni mini wuce an ko ne gani na wa ji ni so ka yi wo je ba wuni waga ji kiyo wa wa ilimi wo ma lotun da ilimi wo ma tiya da yede wato zo ba addu'a ganci wallahu a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk